Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili na kunnen kanawa littafin nan menene sirrin rayuwa na ɗaya wanda rabi'a talla mai fata ta rubuta kuma abba na alhaji hussein abdullahi gangaren dutse da kuma jikansa muktar sai 'ya'yan miko aliyaka sai suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi yau dai za mu so wannan littafi kuma mu shiga wani sabo mai suna menene makomata masu sauraro kada dai ku manta muna da littattafai da yawa a hannunmu waɗannan marubuta suka aiko idan an yi haƙuri kowa zai ji nasa a halin yanzu za mu ci gaba bayan mun yi shimfiɗa abin da ya faru a cikin shirinmu na baya to idan dai ba ku manta ba fitar ku barke da wuya ta kira baba mai gadi ta shaida masa duk wanda ya zo neman ta kawai ta fita ya amsa mata da to hajiya ta yi hakan ne domin ta yi kukan ta ya ta ba ta son damuwa ko kaɗan muktar yana so ya wa rayuwarta kitson shuku mai waya tsifa haka kuma ɗakinta ya gama ɗaukar sanyi amma wani irin zafi magigici na ratsa ta har cikin kanta bata san lokacin da ta cire ɗan kwalin da ke kanta ba saboda zafin da ya addabe ta gashi dai ɗaki ne wadatacce to amma sai ta ga ya tsuke mata bata san lokacin da ta fara furta wayo Allah na shiga uku ba bata san lokacin da wani irin hawaye ya dinga zubo mata ba tuni zuciyarta ta yi zafi ashe har akwai matar da za ta mamaye zuciyar muktar ya zo har gabanta yana yabanta nan muka dakata a wancan shirin kuma za mu ci gaba duk irin soyayya da ya nuna min na shiga kunci da bakin ciki iri-iri na yadda na jure saboda tsananin san da nake masa na biyayya ga duk umarninsa na sadaukar da soyayyarsa ga wani saboda umarninsa ashe duk a banza lalle namiji ba madogara ba ne ko a mafarki ba zan taɓa yaban likita a gaban muktar ba duk da cewa shi ne asa samun sansa a lokacin ba na tunanin zan iya san wani bayan shi muktar muktar muktar ni kaɗai nake ambaton sunansa kamar muna tare na ci gaba da cewa kai ne fa kasa ne wa zuciyata turke a hankali na furta tamkar mai raɗa me yasa za ka yi min haka ban san lokacin da na furta wayo Allah na shiga uku ba na faɗa da ƙarfi sannan na fara sassauta muryata inna kin tafi kin bar ni cikin kuncin rayuwa da bakin ciki dama haka rayuwar take to yanzu wa zan gaya wa ya bani kyakkyawar shawara kuma ya ɓoye min sirri na kamar ki inna wa zan gaya ko na ji daɗi inna wa zan gaya wa ya bani haƙuri kamar yadda kike bani a daidai lokacin wayar ta hau ƙara ta ce na kalli fuskar wayar sai na ga sunan muktar baro baro ya fito wani bakin ciki ya sake tokare zuciyata shin na ɗau wayar ne ko ko a'a lokaci guda na ɗauke kaina daga kan wayar na kalli wani tankame man hoton innata da na babba wanda na manna su a jikin bangon falon hawayen da suka tsagaita zuba tuni suka balle na ƙura hoton idanuwa na kallo kamar ban san waɗanda suke jiki ba hawaye na gangaro min kan kumatuna irin kukan da haƙuri ko kukan ba za su ishi zuciyar ba face ambatan Allah da ma'aikinsa ita kuma wadda ta tsagaita sai ta ci gaba da ihu tuni zuciya ta ta fara ayyana mun shin na ɗauki wayan ne ko kuwa kuma dama haka so yake ko kwa kishi ne anya ku azabar da ke cikin so bai fi daɗin sa yawa ba tarin tambayoyin da suke ta ratsa kwakwalwa ta kenan wanda na gagara amsa ɗaya daga ciki to shin ina mafita nan muka zo karshen wannan littafi menene sirrin rayuwa na ɗaya wanda rabi'a talla mai fata ta rubuta mun gode kwarai-kwarai da gaske kuma godiya ga waɗanda suka haɗa gwiwa suka aiko mana da shi abba da alhaji hussein abdullahi gangaren dutse da kuma kansa muktar sai 'ya'yan miko ali a kasai kamar yadda muka alkawarta za mu shiga wannan littafi mai suna menene makomata littafin da jamila hallar idris goron dutse matar rabi fresha ta rubuta ba tare da bata lokaci ba marubuciyar ta fara da cewa tsananin gudun da take a motar shi zai saurin sawa a gane tana cikin rashin kwanciyar hankali hawaye kuma wasu suna kora wasu zuciyarta kuwa kamar ta fasa kirjinta ta fito don bakin ciki da takaici ta yi sauran take birki lokacin da ta zo ma keken get din gidanta na alfarma da isa ta jima kafin ta fito daga cikin motar ta daki saman motar lokaci guda kuma ta shige gidan da gudu yayin da ta bar motar haka a wangame sai yau ne ya shigo da ita inda ake ajiye motocin don ya kula uwar ɗakin nasa tana cikin damuwa tana shiga cikin makeken falanta na alfarma ta yi jifa da jakarta tare da sakin wani kuka ta zauna a wajen tana juya yadda zuciyarta take bugawa hannu biyu ta sa ta toshe kunnuwanta tana girgiza kanta waye ya shigo da wannan kilakin cikin gidana waye ya ba karo damar ta shigo min cikin gida bayan mu ba kasamai ne amma ya za a shigo mana da kazanta ko so ake a koran mana mala'ikun rahama daga cikin gidan nan ta sake fashewa da kuka don tuna wannan maganar tana buga kanta da kujerar da ke fada lokaci guda kuma ta tsayar da sautin kukanta amma ta kasa tsaye da zubar da hawayenta a gaskiya jinsinta ba su kasance masu adalci ba shi yasa a baya ko ta niyyar sauya rayuwa sai ta tana cewa shin in ta sauya me mako mata hakan zai sa ta yi watsi da manufarta don yadda ake nuna mata rashin adalci da bambanci ashe ko da ka dawo cikin ka da mutuncinka yan uwanka ba sa karɓar ka su yafe maka su kuma yi ƙoƙarin mantawa da abin da ya faru kullum su burin su maka gori su kuma ci mutuncinka su faɗa duk wanda bai san me kai ba ma a baya kuma sai a haɗa a dinga nuna ka ana jifan ka da wannan abin ta miƙe tana karewa ɗakin ta kallo da yadda dukiya ta kuka a cikinsa sai dai kai canta da ba gidan aure ta shirya wannan kawa ba ta shirya ne domin mazaje waɗanda ba su da iyaka domin a cikin rayuwarta gajera ba za ta iya cewa ga iyakar mazajen da ta wofantar da kanta a wajensu ba shi me yasa tun farko ta jiha kanta me yasa bakin ciki ya rinjaye ta ta zaɓi barna fiye da gyara shin yanzu me ta tsinta yanzu me ribata banda muguwar faɗuwa da asara babu abin da ta yi a rayuwarta ta sake fashewa da kuka lokaci guda kuma ta ɗauki wayarta ta haye saman benen da yake manna a falon har yanzu kuma ba ta daina kuka ba ina ma a ce yanda idanta da zuciyarta suke ji haka gangan jikinta take ji wallahi da ta fi jin daɗi sai dai kash zuciya ce kawai take ɗanɗana ƙuna da takaicin rayuwa lokacin da ta shiga ɗakinta idan ta kuri akan fankar da ke juyawa hankali kuma hakan sai ta ga kamar da rayuwarta fankar take juyawa domin duk juyin da za ta yi sai dai ta wani domin baya dawowa baya to ita ma ta san ba za ta taɓa dawowa da rayuwarta da ta shiga ba balle ta kankare bakin fentin da ta goga kanta da kanta gashi yanzu ta kasa goge wannan bakin fentin ta sake rantsa ido kawai sai ta ji ana kwalla mata kira tare da nufo'in inda take ta san kowace ce don haka ta yi saurin goge hawayen da suke biyo kuncinta ta yi falon tana kokarin kirkiro murmushi manyan mata maganin ƙanana ƙanana ya yau kika zo kika laɓe a ɗaki shin kin manta da zuwan mu ƙauyen nan ne ba zan samu damar zuwa ba don bana jin daɗi ki je kawai zulaiha ta faɗa ba tare da ta kalle ta ba wannan irin je wani wani irin zance ne ya za mu shirya tafiya kuma ki ce wai ba za ki ba me haka na ce ba zan je ba ko za ki ja ni ki kai ni ne ko da ƙafar ki za ni ha ya sa ki zo har gidana ki nemi ki mun dole na ji jaraba da gulma zulaiha ta faɗa cikin faɗa da ɗaga murya kuma tana yi tana nuna ta sadiya ta miƙe ta ce yau na ji jaraba daga cewa ki zo mu je kawai sai ki hayayyo komin ko da yau wani ne ya zo ya yaga ki shi yasa za a huce a kaina a sauke min kwandon bala'i irin na hamshakiyar karuwa da sauri zulaiha ta kalle ta tare da jin wasu sabbin hawaye cikin fushi ta ɗaga hannu ta wanka sadiya mari tare da nuna mata hanya ta ce fitan min daga gida ko kuma sa a yaga ki don in tabbatar miki na isa karuwa dabba kawai tana gama wannan magana ta juya ta rugo cikin ɗaki da gudu tana kuka sadiya ta bi ta da kallo tare da yin murmushin mugunta ta nemi kujera ma ta kwanta don dama barci take ji sosai don dai tafiyan nan da za su yi ne ta ki kwanciya amma yanzu tunda ta fasa gara ta ɗan rintsa zaune take cikin doguwar riga mai ruwan zuma sai ɗan ƙaramin hijabin da ta sa tana jan carbi da istighfar da yi wa annabi salati lokaci lokaci ta kan share hawaye uwa ce ta sallama cikin girmamawa ta shigo ta zo ta durƙusa ta ce hajiya kin yi baki zulaiha ta ɗan kalle ta ta ɗauke kai ta ce ko masu waye kice su shigo wata miƙe ta fita tana ta rawar jiki don girmama yau ba shi kaɗai zo ba har da wani ba su sallama ba suka shigo hakan ya ɓata zulaiha rai ta miƙe ta ce haba masta me wannan me yasa ka shigo min ɗaki babu sallama sai ka ce ɗakin kafura wata dariya masta ya yi. ya ce yarinya kin makaro domin a duniya bayan da za a mutum ya zo har cikin gidanki ya muke kallon kima ai ke ma tsokana kanki kike amma wallahi bambancin ki da kafaran kaɗan ne don haka ki zauna kawai ki ji uzuri na in ku ki ke ce za ki wa kanki mugunta don haka sai ki zaba zulaiha ta zauna cikin bakin cikin maganganun masta tabbas tana so ta yaki cewa kanta wannan bala'i don ta huta da irin waɗannan munanan maganganu da kowa yake mata kawai don ba ta da kariya a cikin rayuwar da ta zaɓa kanta haba zulaiha ya ina miki magana kina cikin duniyar tunani ya kamata ki saurare ni ina jin ka maska zulaiha ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba zulaiha dama tafiya ce ta kama abokina zuwa turai shi kuma ba zai iya zuwa da matarsa ta gida ba don wajen waje ne ba na mutunci ba hutun ƙarshen shekara yake so kin ga bai kamata a dinga zagayawa da matarsa ta aure mai kima a wajen ba shine ya ce taimaka masa in samo masa mace amma fa wadda ta haɗa komai na isar da za a yi kiranta mace don haka ni kuma na ga ke ce kika fi dacewa da shi kin san akwai kuɗi shine na ce zai baki miliyoyi amma ba wai an gama biyan ki ba kenan ya ishe ka masta ya ishe ka zulaiha ta katse masa maganarsa da faɗin haka sannan ta sake kura masa ido ta ce lalle rayuwata ina buƙatar gyara don kawai duniya ta girmama ni ta juya ta kalli masta ta ce wallahi masta ka bani mamaki ya za ka mai da ni kamar wata kwallo wato in kai ka buga ka ga ta shiga raga sai ka kokarin tura dan uwanka dan shi ma ya samu irin nasarar da ka samu lalle kai kuskure ke zulaiha kada ki nuna min irin na manyan karuwai mana banda haka ya zan yi miki magana ki mun wata sai ka ce wata ta nan ma zulaiha ta sake saurin kallon sa cikin cikuwar ido ta daure ta ce masta ka yi haƙuri ba zan iya ba sai dai ya nemi wata amma ni ba zani ba wata tsawa masta ya daka mata ya ce ke kin isa ki watsa min ƙasa ido in kawo miki mutum amma saboda iskanci ki ce ba za ki ba ai kin yi kaɗan dole sai kin yi tafiyar nan in kuma ba haka ba ni ma sai in juya miki baya zulaiha ta miƙe ta ce haba masta me yasa kake so ka tilasta min sai na aikata aikin sako tunda na ce ba zan iya ba ai shikenan in duk duniya za ta taru ba za ni ba kuma dan Allah in dai ka haifu kada ka kuma zuwa min gida dama ka ishe ni kuma ba irin mu bace namiji yake tirsasa in har ba mijina bane dan haka za ka iya fitan min daga gida in kuma ka ki zan sa yanzu a yi min waje da kai tunda na ga abin naka tsiya ne masta ya miƙe cikin borin kunya ya ce zulaiha ni kika wa haka ko wallahi ni na san sai kin neme ni dan haka tashi mu tafi oga da wata uwa harara ta raka su dan a yanzu ta kuma ɗaukar darasi wato su su ne 'ya'yan iska shi yasa za a shiga duniya da su a dinga cin mutuncin su kuma sun ɓoye matayensu a gida suna so kuma a kalle su da mutunci amma su sun zama buɗaɗɗen rijiyar da ke gefen hanya kowa ma zuwa yake ya zira guga ya ɗiba ta sake ƙarewa kanta kallo cikin sanyin jiki kuma ta ɗauki mukullin mota ta tafita don yau ma tana da burin ganinsa ko da ku bai saurare ta ba ta san zuciyarta za ta yi mata sanyi lalle yau ta taki sa'a domin yau kimanin kwanaki uku kenan tana zuwa wajen nan dan kawai ta ganshi amma babu sa'a in ta zo ta yi tambaya sai a ce a fita amma yau tana shiga wannan dan karamin otal din ta ganshi kuma da alama shi ma yanzu ya zo ta wani murmushi tare da nufa inda yake ta masa sallama ta ja kujera ta zauna dama na san sai kin zo kamar yadda jikina ya gaya min haka ya faɗa ba tare da ya amsa mata sallamar da ta masa ba na yi mamakin da kai ka furta haka duk da ba abin mamaki ba ne kasancewa ko da yaushe zuciyata tana gaya min cewa akwai wata rana da za ka sauya ka dawo ka gane manufata a kanka zulaya ta faɗi hakan idan ta yana neman zubar da hawaye ya murmushe juya kalle ta ce hakika zuciyarki tana gaya min ƙarya dan ke da kanki kin san kina yaudarar kanki ne amma ni ba zan taɓa gane manufarki ba dan ni ba ɗan bariki ba ne irin ya ɗan yi shiru sannan ya miƙe ce ina so in yi wata magana da ke ne shi sa na so ganin ki magana kuma mai mahimmanci ce domin za ta sa ki farin ciki mara misaltuwa kuma na san za ki saurin amincewa da uzurin da na zo miki da shi amma kafin in faɗi maganar ina so ki sani babu su tsakani na da ki har abada da sauri zulaiha ta kalle shi a daidai wannan lokaci hawayen da suka cika idanunta suka so mu zubowa ya kaɗa mata kai ya ce ki sani ni ba makareci bane balle in miki ƙarya duk abin da zan gaya miki abu ne da har zuciyata da gaske nake don haka ko da mu bi muka rage ba ni da aure to ki sani ba zan iya auren ki ba balle in kiran ki matata ya sake shiru yana jinjina maganar da zai faɗa mata duk da zuciyarsa tana da ɗaga masa lalle za ta amince ina jin ka dan yamma tana yi gara ka gaya min bar wajen nan wani kallo ya mata irin na wulakanci ce zulaya so nake ki zama matata ki ara min mahaifarki na lokaci kaɗan don na samu haihuwa da sauri zulaiha ta kalle shi kuma cikin mamaki ta ce ni ban gane zan ara maka mahaifa ba ina so ka ganar da ni ya zauna tare da kura mata ido ce ina so ki zo mi auren gangan da ke ma'ana zan aure ki in kuma kai ki gidana tare da matata amma ba na son kowa ya san cewa ina aurenki ne za ki je a matsayin mai aiki har dangi na babu mai sani a lokacin da kika samu ciki zan gaya wa dangi na cewa libina ta samu ciki kin ga lokacin haihuwa na yi zan fita da ku turai a zuwan zaki taimaka mata kina haihuwa shi kenan sai in sake ki ki kama gabanki shine manufata zulaiha da hawaye suka cika idanta ta kalle shi ido cikin ido ta ce haba sadiq kana ganin haka akwai adalci ko dan kana ganin ina son ka ka sani fa Allah almusawwirin baka tunanin ya so ya zuciyoyinmu taka ta kama da sona ya juye ya ce malama ki mun shiru in har ba za ki iya ba ki rabu da ni ba wai cewa na yi ki mun wa'azi ba zulaiha ta miƙe ta rata jakarta ta ce shi kenan sai na shawara tana gama gaya masa wannan ta waje tana share hawaye shi kuma gogan ko kallon tsiya bata ishe shi ba shi abin da zai gaya hajjiyarsa kawai yake tunani dan ta takura masa dole sai ya yi aure shi kuma in yana ƙaunar ya wa bina kishiya to yana ƙaunar mutuwarsa duk da ba wata biyayya take masa ba ya miƙe ya fita shiga motarsa don tun da yamma ya samu saƙon tana neman sa shi yasa yake sauri ya je tun da ya fakin ya ga hajju tara ko sakina yana ganin haka ya ɗore fuska alamar ba wasa sanda zuwa yaya suka faɗi cikin girmamawa yau ya amsa kamar wanda aka yi masa dole falon mamansa ya nufa ya iske ta tana sallah ya jima a zaune sannan ta idar nan ma ta ɗauki carbinta ta dinga lazumi don sai da ta yi cikin carbi goma sannan ta addu'a ta shafa maimakon ta magana sai kawai daga ta miƙe tana neman haihuwa saman da yake falon ya gani ɗan sa'idi ya ce kina son gani na sadiq ya faɗa haka cikin girmama ta juyo ta zauna ta ce ai da na zaci ba za ka zo ba tunda ka san maganar da zan yi hajiyar ta faɗa tana hararsa ya sake yin kasa da kai ya ce ki hakuri hajja wallahi aiki ne mun yawa shi yasa ban zo ba amma ai mun afuwa ba zan sake ba sadiq ba wannan ne a gabana ba so nake in ji ka amince ka samo wadda za ta cika maka gida da 'ya'ya ba wadda za ta ci kashi ba dan buri na bai wuce ga 'ya'yanka ba amma na ga kai baka damu da hakan ba ki hakuri hajiya na amince insha Allah zan so ma neman yarinyar da za ta so ni domin Allah dan ni ma ina so ga 'ya'yana kamar yadda ke ma kike so jin haka yasa hajiya ta saki fuska ta ce wasa dai dama haka nake so ka ce kuma ni ba wai dan bana son libina bane yasa nake son kai aure wallahi a yau libina ta ciki zan janye dan ni ma bana son a kawo wadda za ta rusa maka zaman lafiya amma yanzu dole kai aure ka san kowa yana so a ce ya bar baya ko haka ne hajiya kuma insha Allah zan duba zan yi abin da kike so na ji daɗi sosai sadiq Allah ya maka albarka kai ma kuma Allah ya baka waɗanda za su yi maka biyayya kamar yadda kai ma kake mu sadiq ya ce amin tare da miƙe ya ce zai shige ta ce allah ya kiyaye hanya ka kula da titi sosai sadiq ya fita yana tunani shi ai ba zai iya tunkarar libina da wannan magana ba dan libina babu abin da ta tsana kamar a ce za a yi mata kisha ko kaɗan libina ba ta son kisha shi yasa hankalinta ya mugun tashi lokacin da haziya ta zo ta ce dole sadiq ya aure ko don ta haihu lubina ta jima tana cikin baƙin ciki da kunci kuma sadiq ya rasa yadda zai shawo kanta har sai da ya mata alkawarin ba zai taɓa mata kishiya ba har sai in te ta ce ta buƙaci haka to yanzu gashe wa hajiya alkawari zai aure to yanzu wa zai cika alkawari duk da hajiya ta fi dacewa da hakan to amma yaya zai ya ga lubina wannan ai tashin hankali ya same shi ba ɗan ƙarami ba shi ya sa shi cikin damuwa tare da tunani da haka ya isa gida duk jikinsa a sanyaye. ya jima a cikin motar kafin ya fito daga cikin motar nan ya rufe motar ya nufi cikin gida tana zaune a falo duk falon ya yi kaca kaca kana ganin sa ka san ba a share shi ba yau tana kan kujera ta sha kwalliya sai kanshi take tana sheƙi dan ta yi kyau sosai kamar yau aka kawo ta sannu da gida malama sadiq ya faɗi haka yana murmushi libina ta sake tsuke fuska ta ce sadiq ai kai ne da sannu tunda kai ka sha yawo don na san babu abin da ya tsaye da kai banda kallon matan banza waɗanda ba su fi ni komai ba banda lalacewa libina ce mai wannan magana ba tare da ta kalle shi ba sadiq ya durkusa a gaban kujerar da take zaune ya ɗora hannayensa akan kujerar ya ce haba madam ai duk duniya babu wata mace da ta isa in kalle ta kallon ki kaɗai ya fi min kallon mata ɗari don ke ɗaya ce tankan da dubu Luna ta dan kalle shi a yatsa ne ta ce to ina ka je ne shi ma ya dan kalle ta yace na je wajen hajjiya ne wat Luna ta faɗa tare da saurin miƙewa shi ma ya miƙe ya ce haba Luna ya zaki zabura dan kawai na ce wajen hajjiya na je bayan kin san wace ce hajjiya kin kuma san matsayinta a wajena sadiq ya faɗa cikin fushi sadiq ni ba wai zan raba ka da mahaifiyarka ba amma ina so in nuna maka cewa ni ma ina da matsayi a wajen ka. don me za ka je ka zauna ka dinga cin nama na da wasu bayan ka san na san ka kuma ba na son abin da zai kawo mana saɓani da kai amma hajiya a ko da yaushe in dai za ka je wajenta ba ta da zance wanda ya shige ta ce kai mun kisha ta manta haihuwa daga Allah take kuma ita ma kai kaɗai ta haifa amma duk ta matsa min a gani na bai kamata ba ta sake fashewa da kukan kisa sadiq bai ji zafin abin da ta gaya mahaifiyarsa ba domin inda sabo ya saba da shi shi yasa take faɗin bakar magana kan hajji a yanda ta so shi kuma sadiq ganin tana kuka ne yasa hankalin ya tashi ya kamo hannunta ya ce haba madam me zai saki kuka bayan mun yi wa juna alkawari sannan da rana tsakan karya aikin san hakan ba zai yi ba ta kago ta kalle shi da jajayen idan nan ta ce shikenan sadiq na yarda da kai dan na san kai ba makareci bane shi yasa kake shiga raina kullum suka ɗanyi shiru na wani lokaci sannan libna ta gorin numfashi ta ce sadiq yaya kuka yi da karuwan nan ka gaya mata sadiq ya zauna ya ce na same ta kuma na gaya mata abin da za ta yi min amma ta ce min sai ta shawara sadiq ya faɗa idansa akan fuskar libina libina ta wani murmushi ta ce au ita har ta samu damar da za ta ja mutane hankali bayan ba mace bace mai aji ko kuma in ce ba mata kirki bace amma har sai ta yi shawara lalle samun wajen ya yi yawa amma ba komai bana a bi ta a yadda take so kafin ta shigo cikin gidan amma baka ɓoye mata za ta zo a matsayin mai aiki ba ko haba libna ya zan ɓoye mata bayan inda akwai wadda na tsana to ita ce da wahala kuma a samu ta biyu libna saboda babu yadda zan yi ne shi yasa zan kawo ta duk da ba wai a matsayin mata ta zan kawo ta ba libna ta kuma yin murmushin mugunta ta ce kada ka damu salim lokaci ne gajere mu dai bukatar mu mu samu ɗa ko da ɗaya ne kaga shi kenan sai mu sallame ta ta tafi babu wanda sani balle kuma ya shaida ko da wata rana za ta zo ta ce ai ɗanta ne mu kaɗai muka san wannan shi yasa na damu sosai da ta a cikin gidan nan nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba cikin yarda Allah a madadin wadda ta rubuta wannan littafi menene makomata na ɗaya jamila halluru idris goran dutse matar rabi presha mai gabatarwa muhammad umar kegama ke muku sallama ku huta lafiya